ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon. Shirin zai leka maraɗi a jamhuriyar Nijar ne inda ake samun yara da dama da karatun bokon su ke lalacewa saboda rashin biyan wasu kuɗaɗe na shikaru-shikaru da iyayen ke gangamawa don toshe wasu ƙananan matsaloli da ake cewa ko gas. akan haka ne abokin aiki na mansur sani daga maradi ya ji ta bakin iyaye da hukumomi game da wannan matsala kuma ba tare da bata lokaci ba mansur bismillah waɗannan kuɗaɗe na kojesa na matuƙar sosawa iyayen yara rai ganin yadda gwamnati ke da alhakin ɗaukar nauyin karatun bokon kowane ɗan ƙasa a Nijar daga karatun firamare har ya zuwa ƙarshen karatun jami'a. Game da wannan kuɗaɗe na kojesa ga ƙorafin wasu iyayen ɗalibai. Ni ne Alhaji Hassan 'yan gobara kuɗaɗen kojes muna zuba su. amma dai ba dan ranmu ya so ba saboda Allah akwai wanda muke ake bari jikka guda can da ina ganin akwai wanda ke rila ɗari ɗari yanzu ƙarshe manyan nan yanzu har sun kai jikka biyar wani yana da yaro uku hudu biyar kuma in ba a bada sai a ci ba a gwada mutum wurin da ma zai zai yi karatu tunda ni gani ne ho yanzu kusan gwamnati abin da ya rage take ba talaka kenan malam makaranta take biya musu likita sai kana da kuɗi duk wasu aikawa da ka sani sai kana da lakwal ita kaɗai ce ne yanzu tsantsan kada gwaranta wadda gwamnati ta bar man ka take biya mashi malami kuma a yanzu sannu annan kuɗin shin wata rana in ba a taka masa burki sai an rika cewa mu ba shi ka 20 kuɗin kojir ko ka 30 kuɗin kojir din kuke so a jaye kwata kwata in a jaye ta hide ne gare mu da yawa akwai wa'anda saboda kuɗin ko da kuɗin suke lalacewa a gani sunana Suhaibu Sani eh jikan liman na cikin gida to gaskiya wannan kuɗi na kojas ni dai ina ɗaya daga cikin uwayen ɗaya ko masu ba da kuɗin kojas wannan kuɗi na kojas gaskiya mu dai ba mu jin daɗin ba da su wai kuɗin nan da ake ba da ma ni tambaya ma nake ma menene ake yi da su wanga gwamnati mai adalci ta yi komi da komi shin wai karatun da yara za su yi wannan kuɗin koje su ne za su maganin wasu matsaloli ko ko menene da sauransu ko ko kuɗin nan ga mushadi ne suke tsaya suke rabe su ko ma menene yana da kyau da gaskiya a duba a samu hanyoyin da za a ɗauke ma uwayen ɗaya wannan nauyin abun wallahi saboda kuɗin koje su nan wani yaron nashi ba ma ya zuwa ikon ɗin ko ni nan nan gwamnati zan kilga ma yaron da kai uku wanda kuɗin koje su ne marayu ma ne a takaici yaran suna wa tangaririya galiriya kudin kan kuɗin kojas kuma yanzu abun ya ma kowa nauyi ba kuma kowa zai iya kula da dan wani bai je mai kaza ya mai kaza kaga shi ke sa ma yaran su lalace har aka samu matsala ma ta wa tarbiyya tunda yaro daga zaran ba zuwa ikwal ba ilimi to mi za yi madan almu ayyata hamza da rakata ce a makarantar firamare ta bagalam ta daya ta yi karin bayanin matsayin kudaden kujesa gwamnati in ta bada abin da ta bada abu yayi mata yawa dole sai uwaye sun bada nasu shine ake ce ma kojes kuma kojes daga bukatun lakwal ne ake tambaya uwaye su kawo kuɗin nan da su suke ka ba mushe ba ne yake amfani da shi amfanin ilimin yaransu ne da kayan aikin yaransu da wurin da yaransu za su shiga su yi karatu don da yanzu kowa sanin shi ne da cewa lakwaloli zana har sun yi na gina yawa su ma uwaye wani nauyi ne aka dora musu na su bado kudin kojas don a sa cikin yanayin karatu kuma kuɗin nawa ne mushen lakwal kuɗin shi dama gwamnati ke biyan shi bai yi dogaro da wannan kuɗi na kojas ba bai ma isa a yi bukatun lakwal ba har a ce wani mushe ya amfani da kuɗin kojas waye su hidda wannan a kansu kuɗin kojas aikin da ake yi a komiti ne akwai representant kin uwayen yara in aka shugaba eh, in aka yi aikin suna zawa ai suna gani kuma kowa ya san rayuwar yanzu yayin da take dole ka da dala ka biya bukatun lakwal in babu shi sai dai abar ya diya zube kuma ba alheri kowa bane ba mu da kanmu mu shi na abin ne yana tada mana hankali amma diyayen da yake abin ne ya kamata a ce uwaye sun dan motsa su bada dan tallahin su a samu a ci gaba da aiki dama irin wannan yara masu barin lakwal dama ba su san lakwal kin kwata kwata kuma uwayen na. su ba su biyo san diyan nan su ga wai diyan nan suna zawa lakwal ko ba su zawa lakwal kenan in yaron nan ya tayi sai bude baki ya ce ma uwan shi saboda kojes aka kore shi alhali ko tana yiwa mu ko ganin ya ma ba mu ba kenan wannan kojes kin ita ta zama ma yara malaba na kasu yi lakwal. Shin ko menene matsayin wannan kungiya ta kojes a hukumar ilimi kuma yaya ya kamata kasafin kuɗaɗen kojes su kasance ga kowane ɗalibi? Abda ATM, daraktan ma'aikatar ilimi ta ɗaya ta jihar Maradi ya yi ƙarin bayani. Cikin al'umman unguwar su ne za su zaɓen wakilansu. Sof, Secretary General. shine director shi trezorier shine za ya zuwa da surveillant a bi class par class ya waye ma yaran kai su ya ce musu to ku ce ma uwayen naku kowa ya zo da kudin kojes in shi an ce ma jika biyar ne baka ce menene kudin jika biyar nan menene ya fasa lokacin nan kagan sai a gaya ma ce a ah, c'est très bien wannan jika biyar din jika bi na kojes jika uku wannan na dosiye yaran naka wanda za a examen amma kananan class ka daga cesium har zuwa 4 jika ne misali ne nake bada ban ce haka ne ba kan mutane su ce su ce su ce a ah, diretar in maradi an ya ce jika ne ko jesu ba haka ne ce ba kowane lokal da tsarin shi ce nan ba ni iya zuwa can gari in ce na bada ko jesu jika biyar a'a ban bada ko jesu jika ba jika biyu ne bada ko jesu amma dan saboda ɗana yana class in examen wannan dose in nasu da ake shi ne tashi shiga uku ne ba da ya tashi shiga biyar. Shin ana iya hana ɗalibi shiga aji saboda rashin biyan kuɗaɗen jas? Wallahi ba su da inci. Su ce ma yara ba su shiga kilas ko ba ba a gwada musu kilas in ba su biya kuɗin kojas ba. Yaro gwamnati ya ɗauke shi ne dan a ba shi karatu. Don wannan kuɗin kojas bai yi liye ba na karatun yaro ba. Waɗanda suke yin shi tun yanzu su bari. Ka gan kayayyakin lakwal wani kaye wani wane da gwamnati ke bada ba. Kai diretar baka da incin ka ce in yaron bai ba da kuɗin kojas ba baka ba bashi kaye bi ka eh, san eh, eh, geometric baka da incin ka rike mai wannan na biyu baka da incin ka ce yaro in dai bai biya kudin koje su ba wai baka gwada mai class a ƙarya ce wannan masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mansur sani daga maradi da kuma jami'ar da ta daidaita shirin da ba da umarni julie ledal gresham daga birnin washington na ku baban da jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.